eh to za mu yi la'akari da yanayin siyasar duniya yadda take guguwar take kaɗawa saboda shekaru kamar goma sha tsarin mulki na tsarin yadda ake gudanar da sha'anin diplomasiya na duniya kusan ƙasa ɗaya ce take jan akala to amma sun shekaru kusan bakwai zuwa takwas da suka wuce bayan dawowar shugaban rasha shi vladimir putin akwai canje-canje na manufofi da kuma yadda ainihin yake kokari ya dawo da martabar rasha kam a matsayinta na wadda ta gaji tsohon tarayyar soviet union a siyasar duniya to amma yanzu tukur abdulkadir ba lokaci bane na cacar baka duk da cewa irin manyan kasashe kamar irin su china da amurka su ma suna gudanar da irin taron koli da kasashen afirka amma me yasa shi a yanzu ne ita rasha ita ma dai ta shiga ake dama da ita nahiyar ta afirka jama'a da yawa sun nuna cewa lallai kusan siyasar cacar baki ta ƙara dawowa ko kuma ainihin matsala na dangantakan manyan ƙasashe da kuma ƙoƙarin da kowane bangare take na raba na samun eh, dama ko kuma biya ya dawo saboda haka ƙasar rasha dole ta sa ido akan haɗu da ke fara afirka in ba manta ba afirka duk duniya ba inda allah ya ba su albarkatu na ma'adinai irin afirka saboda haka babu yadda za a yi ƙasa kamar rasha ta ce za ta bari ta ja baya bayan kuma tana da hanyoyi da za ta amfana da wannan arziki kuma tana da hanyoyi da yawa da ƙasashen afirka kuma za su amfana da ita musamman al'amura na tsaro in muka yi la'akari da yadda ainihin tashin hankali da kuma ƙungiyoyi na ina da kisa kusan suke ƙara yaduwa a afirka To tukar Abdulkadir me yasa ita Rasha ta fi raja'a akan harkokin tsaro musamman ma a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ga misali inda take ba da gudunmawa ko ko batu na tattalin arziki inda za ta taimaka wa Najeriya ta haɓaka harkar wutar lantarki. In Rasha ta duba yanayin kasashen da suke fafatawa da su kamar Amurka kamar kasar China da kasashe irin su Birtaniya da Faransa kusan za a ce akwai inda suka yi mata fintinkau ta wajen abubuwan da kasashen Afirka suke bukata don ci gaban masana'antunsu da kuma ci gaba na ilimin kimiyya saboda haka idan dole china ta kalli ai rasha ta kalli wani bangare ne za ta fi samun dama ba da gudunmawa kuma dama abin da ya kamata kowace ƙasa ya kamata ta yi kenan a dangantaka ta da sauran ƙasashen duniya To me ribar kasashen Afirka a wannan dangantaka da ake neman kullawa tsakanin ita Rasha da sauran kasashen na Afirka? Idan kasashen Afirka suka yi amfani da damar da suke da ita, wajen cin moriya za su ci amma abin bakin cikin shine kusan duk irin wannan dangantaka da ke faruwa take wanzuwa tsakanin kasashen afirka da manyan kasashe za a ga afirka kullum ita ce ma baya saboda haka kamar najeriya yanzu tana da dama ta yi amfani da wannan alaka da take ginuwa yanzu wajen farfado da ainihin ma'aikatan mulmula karafa fata a jakuta don mun ko jama'a da yawa sun gino akan cewa lallai idan an raya wannan masana'anta to kusan zai zamanto shine tubalin da zai asasa ci gaban masana'antu a najeriya in kuma najeriya ta bunƙasa harkar tattalin arziki to kusan matsalolin siyasar da ke addabar ƙasar da kuma sauran yankuna ana ganin za a iya samun sauƙin su saboda haka dama ce kasashen ƙasashen afirka su yi amfani da wannan dama najeriya kullum sai ta riƙa kokawa wani lokuta a baya a san makamai duk abin da za ta nema a duniya kusan rashi tana da shi saboda haka su ma sai idan yammacin turai suka ce za su yi masu yanda wajen sayar musu da makamai to ai ga dama ta samu in ke amfani da damar da suke da ita yanzu da kuma irin dangantaka da suke kulluwa wajen samun horo da kuma ainihin samun makaman da ake bukata wajen tunkaran wasu matsaloli na tsaro a yanzu